Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Masu koyar sana'a flashin kada ba ku manta yau rana ku ce yau da Alhamis. Insha Allah sana'a flashin don masu koyo darasi na hudu yau zai fito da misalin karfe 8 zuwa karfe 9 na daren yau. Da yadda Allah subhanahu ta'ala yana fatan waɗanda ba su subscribing ba su dage su yi subscribing saboda idan mun dora a samu damar tafiya da su. Idan kuma mun saki bidiyon dan Allah ku dinga mana like domin tana taimaka mana sosai muna jin daɗi. ga kaɗan daga cikin abin da za mu koyar a mu na yau saboda haka sai ku tara da misalin ƙarfe takwas zuwa ƙarfe tara na daren yau insha Allah za mu sauke wannan shirin Allah yadda na gode Allah ya saka da kai daga naku Muhammad Sabi Yakuf to kaga yanzu ta kashe kanta alamun ne cewa da ita wannan security da ka sa mata ba za ta karɓe shi ba to shi wannan aikin idan ka yi shi ana shaza naira ɗari biyar abokina naira ɗari biyar ake shaza don haka yanzu insha Allah a cikin wannan darasi namu zan koya muku yadda za ku yi aiki da, da software miracle domin ku reading wannan na security dama na gaya muku dokokin flashing tun adresi na farko idan ba ku kalla ba playlist din sai zuwa ƙarshen wannan bidiyon daga can karshe santan nan gurin kenan inda na ajiye wannan wayar daga nan gurin za ka ga playlist na koyon sana'a gyaran waya sai ka shiga ka duba tun sun farko mun yi magana dokoki kada ka je ka cire mutum security baka san shi waye ne ba saboda in ka cire security ga mutumin da baka sani ba komai zai iya faruwa kafin ka cire security sai ka fara mutum tambayoyi in ya baka amsa ka cire ka bashi in bai baka amsa ba ka bashi waya sai tafi kamar da na faɗa cikin darasi na farko to kada ku manta ku yi subscribe na wannan tasha Saf Technology domin koyi wannan harka da flashing abinda da ya sa na dage mutane su koyi wannan kasuwanci kasuwanci ne wanda za a ce in dai kana lafiya in Allah ya dadi inda ka ji a duniya zaka ci abinci da shi to shi sa na dage lalle sama su dage su koyi wannan kasuwanci saboda su dogara kansu nagode Allah ya saka da alkhairi